Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye. A tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai. Shugaba Trump ya ce zai zama babban kuskure idan Amurka ta juya wa Saudiya baya saboda kisan kashogi. A California ana ci gaba da neman mutane da suka bata yayin da wutar daji da ta kashe mutane sama da tamanin ta fara sassautawa. Sannan wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman ya fara shirye-shiryen sasanta bangarorin da ke rikici a Yemen. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan irin rawar da talabijin ke takawa a rayuwar al'umma. Kasancewar yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don talabijin. Bayan haka za ku ji rahoto akan dambarwar da ke faruwa a babbar jam'iyyar APC musamman a wasu shiyoyin na Najeriya. Za kuma ku ji cewa shahararren mawaƙin jamhuriyar Nijar Alhaji Mamman Barka mai gurmi ya rasu yau Laraba bayan ya yi fama da rashin lafiya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu dai ga labaran duniya wanda sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa Amina Buhari Auna za ta karanto mana. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai zama babban kuskure a juyawa Saudiya baya duk da cewa akwai hannunta a kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi da ke zama a Amurka. Kafin ya kama hanyarsa ta zuwa hutun cika ciki wanda ake kira Thanksgiving a turance, shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar gwamnati ta White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batu na haƙƙin ɗan adam. Trump ya kara da cewa Amurka na tare da Saudiya, lura da cewa tana adawa da Iran sannan tana wa Amurkan cinikin makamai na biliyoyin daloli wanda hakan ke samar da ayyukan yi. Trump ya ce ba za mu ba Rasha da China sararin cin wata moriya ba. Yana mai jaddada cewa farashin mai a kasuwar duniya zai tashi idan har kawancen Amurka da Saudiya ya samu rauni. Sai dai shugabannin kwamitin harkokin wajen Amurka haka da majalisar dattawan ƙasa wato bob croker na jam'iyyar republican da bob mendes na democrat sun aika wa trump wata wasiƙa inda suka yi mai tuni cewa dokar amurka ta buƙaci ya yi bincike ko yarima salman ne ya ba da umarnin kisan kashogi. yayin da wutar daji da ake wa lakabi da campfire a jihar california ke sassautawa bayan ta kashe akalla mutum 81 jami'ai da mazaunan yankin sun mai da hankali wajen neman 'yan uwa abokan arziki da makwabta hukumomi sun ce akalla mutum 900 ne suka bata jerin sunaye da aka fitar a hukumance ya janyo suka daga masu sa ido kan lamarin dangane da yadda ake wahalar fahimtar adadin mutane da suka bata musamman kan yadda adadin ke karuwa a kullum A ƙarshen makon da ya gabata, an bayyana yawan mutanen da suka ɓata a kan biyu kafin ya koma mutum ɗari tara da ake da shi a yanzu. Wani abu da aka gano shine adadin yana hawa yana sauka saboda an dogara ne da kiyasi da ake an dogara ne da kiyasi da ake bayarwa a maimakon wanda hukumomi suka fitar. rahotanni sun yi nuni da cewa an tattara bayanan ne daga ofishin 'yan sandan yankin inda jami'ai suka bi unguwanni da aka kira lambar 911 ta neman taimako tun a lokacin da wutar ta tashi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Laraba, Majalisar 'yan sandan ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol ta zaɓi Kim Jong-yang na Koriya ta kudu a matsayin sabon shugabanta. Kim ya jima yana shugabantar majalisar a matsayin muƙaddashi. zai kuma kammala wa'adin mutumin da ya gada wato Meng Hongwei na kasar China wanda ya ɓace a lokacin da ya je ziyarar ƙasarsa a ƙarshen watan Satumba wanda daga baya aka gano cewa ana tsare da shi ne saboda zargin shi da laifin cin hanci. kafin a jefa kuri'a a zaben sakataren harkokin wajen ƙasan amurka mike pompeo ya nuna goyon baya ga kim Sakamakon wannan zaɓe ya zo wa wasu da mamaki bayan da ake gani kamar Alexander na ƙasar Rasha ne zai lashe zaɓen, wanda ke rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar ta 'yan sandan ƙasa da ƙasa. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan rikicin Yemen Martin Griffith yana ziyara a ƙasar ta Yemen. domin share fagen tattaunawar zaman lafiya da ake shirin yi. Ziyarar na zuwa ne yayin da wani sabon fada ya barke a farkon makon nan a birnin Hudaida. Um, an shirya cewa Griffith zai haɗu da jami'an Houthi ne da ke samun goyon bayan Iran a wani yunkuri na shawo kansu da gwamnatin yemen da ke samun goyon bayan saudiya domin su hau teburin tattaunawa a ƙasar sweden kafin ƙarshen shekarar nan a 'yan kwanakin nan bangarorin biyu sun amince da gayyatar ta griffith amma rahotanni sun ce barkewar sabon rikici da aka samu a kwanan nan zai iya kawo cikas a ƙoƙarin sulhunta bangarorin biyu. duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe, yau ce ranar talabijin ta duniya. Wani babban malamin makaranta ya bayyana irin gudunmuwa da talabijin ke takawa a cikin al'umma, haka zalika wasu sun bayyana ra'ayoyinsu akan talabijin. Ga rahoton Hassan Umar Tambuwal. Ranar 21 ga watan Nuwamba na kowace shekara rana ce da aka keɓe domin akwatin talabijin. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Bello Bada na Jami'ar sakwato wanda ya muna ƙarin haske a game da muhimmancin talabijin. To na farko dai babban muhimmancin ta shine sadarwa. Ita ce kafa ta sadar da labaru wadda yake kuma kana iya ganin hoto. jiya ka gani kuma ka ba da naka gudunmuwa sannan kuma ka tallaci duk abin da kake son tallatawa ko menene na duniya ka gani ka jiya sannan kuma kana iya ba da gudunmuwa. To farfesa a wani fanni ne akwatin talabijin tafi amfani wajen siyasa ne ilimi aikin gona ko tsaro. Kowane daga cikinsu in kace kana son ka zaɓi ɗaya ka tabbatar da inda ta fi amfani ba ƙaramin aiki ne ba gare ka saboda akwatin talabijin ta. kowane irin fanni daidai bukatocin da kai ne son kai wannan amfani shike amma babban amfanin ta ga duniya baki ɗaya inda tafi amfani shine wajen sha'ani na ilimi domin sha'ani na siyasa ne na tsaro ne ko menene sai an wayar da kan mutane sai sun fahimci menene jama'a ke so sannan kuma sai sun yi talla da kansu in sha'ani ne na siyasa sai sun yi amfani da talabijin an gane su sun faɗi ga manufofinsu da suke son su cimma idan aka zaɓe su sannan kuma a na ake sake gaya musu cewa lokaci kaza kun gaya muna abu kaza kuma ba ku cika ba sannan kuma ka san in sai gardama shine karin amfanin talabijin sai a sake danna wannan maganar da kai a sake ganin ka da kanka To farfesa wani sashe na duniya ne aka fi amfani da talabijin turai ne Amurka, Afirka ko Asiya? Makasan turai da Amurka su ne kusan suka fi kowa ilimi. Wannan ilimi da ya zamanta shi kuma talabijin nan ne aka fi amfani da ita. Su suka fi kowa ilimi, su suka fi kowa amfani da ita, su suka fi kowa ta canza ta daidai su na duniya shi yasa ko da sha'ani na tararon dan adam na suke da hanyoyi da suke iya cewa akwatin talabijin su yana iya cimma kowane bangare na duniya shi yasa kake gani suke da irin su BBC suke da irin su CNN da su saboda suna da rako da suke gani ya kamata su isar ga duniya kuma suna iya sauƙaƙa yanda za a iya kama wannan tauraro na talabijin su a duk inda kake kuma waɗannan abubuwa a cikin ilimin na bature ne na fasaha kere-kere suka kikiro talabijin domin bukatocin su kuma suka wasa duniya. Haka ma na ji ra'ayin wasu masu kallon talabijin. Suna na Jallo Baka nake alkaliji. Amfanin kallon talabijin na farko dai za ka yi nishaɗi in kana kallo ne. Sannan za ka fuskanci wasu abubuwa na rayuwa waɗanda yanayin ƙasar kuma ba a yanzu. Suna na Manu ga ɗan PDP ɗan cikin garin Gagare a can jiha Kebbi mazauni nan kara akin Yale Ibadan. Kallon talabijin gaskiya shina da unhwani ga wani sashe domin muna kallon wa'azi to kuma akwai wani abubuwa waɗanda muke gani waɗanda ba su da kyawu suna gurɓata tarbiyyar yaran mu ana sa kaya waɗanda ba su da kyawu waɗanda ba su dace da mu yan arewa ba domin wannan kaya sun mace jikin su wannan huska in mun ka diba TV sai mu ce ya gurɓata mu ta muna tarbiyyar mu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma za mu taɓo batun siyasa. A daidai lokacin da ake shirin babban zaɓe a shekara mai zuwa a Najeriya, wasu sun koka akan abubuwan da suka faru a jam'iyyar APC ko suke faruwa, abin da ya sa wani masanin harkokin siyasa yin kira akan a ɗauki matakan da suka dace. Wakilin sashen Hausa, Ibrahim Abdulaziz, ya aiko mana da wannan rahoton. a farkon makon nan ne dai wa jam'iyyar apc a najeriya ta yi barazanar korar duk dan jam'iyyar da ya wargin zuwa kotu game da batun zaben fidda guni kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ƙungiyoyi. da kuma wasu kusoshin jam'iyyar ke kiran da bincike zargin badakalar da aka gudanar a wasu jihohi. Comrade Abubakar Abdulsalam dan fafutuka kuma mai shari kan harkokin siyasa a kasar ya ce muddin ko jam'iyyar da take mulki ta ma kyale abubuwan da suka faru na karɓar kudade a hannun 'yan takara ba tare da ɗaukar mataki ba to Falabud da siyasar Najeriya kama iya fada cikin wani mawuyacin hali. A abun da yake faruwa ba ma a tare ba kaɗai ba a Najeriya gaba ɗaya abun da sanya idanu da muka yi a bisa ga irin zaɓuka da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta gudanar a kwanan nan ya kawo abun ya bamu mamaki domin saboda idan muka yi la'akari da yadda suke ikirari na maganar cewa ba su da cin hanci da rashawa ba su da kaza ba su da kaza to irin abubuwa da suka tabka na kazanta ya kuma ninka abin da da aka guji wata jam'iyyar da take mulki da da ake kira pdp apc sun zo yau musamman daga firamare ba a je ma zaben gama gari na gabaɗaya na ƙasa ba kenan wannan daga cikin jam'iyyar su kenan kaɗai ma kenan sai ya zama na yau 'yan takara za su zo sai fom miliyan hudu miliyan uku dubu dari tara da hamsin a karbi kuɗinsu a je kuma wajen zaɓe ba za a ma ba su dama su gudanar zaɓen kowa ya gwada farin jininsa ba sai ka je an ce ai daga abuja an turo list kaza wannan ya nuna babban kuma baya ga jam'iyyar apc ya kuma nuna babbar kuma baya ga demokaradiyya ma gaba daya kuma idan haka ta ci gaba to lallai lallai ikirari da ake cewar matasa ma za a ba su dama su fara takara za su burin su zai koma ciki domin saboda wannan ya nuna cewa waɗanda suke da hannun shuni ma yanzu su ma damfara ba su fi karfi a damfara su balle wanda kuma ba shi da ma abin da za a damfare shi ta wani hanya zai fara yanzu haka a jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohin da jam'iyyar ta soma rasa wasu manyan kusoshinta tuni aka soma nuna yatsa ga shugabannin jam'iyyar a jihar biyo bayan zargin cewa sun karbi makudan kudade daga hannun 'yan takara zargin da ko shugabannin jam'iyyar ke musantawa Mr. Aaron Atimas da ke zama kakakin jam'iyyar APC a Taraban ya ko bai na wannan zargi ma da kanzon kurege. to mu dai a taraba ta san dai kamar yadda wanda ka sani idan aka gama zaɓe irin wannan kowa zai kawo nashi magana ya ce an yi karbi kuɗi an karbi kuɗi ni dan da nake magana da kai ni ne PRO na party ko sisi ban karba da kowa ba kuma ba kuɗi da na ga. yake yawo kusa da ni na kusa da wahansa da ba idan za a yi conducting zaɓe irin wannan eh, national secretary na party ita take shirya kwamiti ta zo kwamiti kuma ta zo ta zo ta aikin ta nan kwamiti ita ta kai rahoto ko yanzu na party a nan ba su da dama su karbi kuɗi su canza wani abu don saboda ba su ne suka yi gudanar da zaben ba. Kwamiti na Tabaris wanda National Secretary suka gudanar a ƙarƙashin wani sarata daga Kogi su ne suka yi wannan aiki. Da haka idan wani can muka a cikin zaki ya yi kondaktin zaɓe karya aiki idan saboda mu ma an kallo da ga wani za mu yi musu idan suka ce suna zuwa abu kaza abu kaza ko kuma irin mutane kaza sai musu sanin wasa sai mu ba su sunaye. Irin sudin da ya shigo fati da mu duka mun a cikin sati guda aka yi primaries yaushe zanna wannan fatin har ya jiki da zai karbi kuɗi ya ce ya ba wannan eh, kai ka san ba ma'ana cikin wannan ne don saboda da karban fatin da wannan firamar duka sati ɗaya ne da haka bai zo ba da karfin da zai zai yi wannan aikin ba kuma bayan da za a ce shi kaɗai yana ciyaman ya karbi wannan kuɗaɗe ya dai zuwa yanzu tuni hukumar zabe a najeriya inec ta ma kammala baje kolin sunayen 'yan takara yayin da ku ake ma kalubalantar wasu sunayen a kotu walau bisa zargin sabi dora da kuma batun takardun bogi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Shahararren mawaƙin jamhuriyar Nijar Alhaji Mamman Barka mai gurmi ya rasu yau Laraba 21 ga watan Nuwamba a Yamai bayan da ya yi fama da rashin lafiya ta lokaci mai tsawo. A yammacin gobe Alhamis idan Allah ya kai mu za a yi jana'izar mamacin wanda ya raira waƙoƙin zamantakewa sama da ɗari galibin su cikin harshen Hausa abin da ya ba shi damar samun lambobin yabo na cikin gida da waje. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. marigayi maman barka wanda aka fi sani da suna barkayi kenan da waƙarsa ta maryam cikakken malamin makaranta mamman barka batuban taskar ne ta gundumar gure da ke a yankin zandar a tashin farko ya ɗauki kaɗa gurmi a matsayin wani abin sha'awa inda yakan rera waka wa mutanen da suka fi faranta masa rai saboda soyayya ko ƙauna. hakan yasa aka gayyace shi taron festival ɗin da aka shirya a 1986 a zandar Kar samun karbuwa a wannan harka ta gurmi ta sa mamman barka mayar da hankali ka cokam akan batutuwan da suka shafi al'adu malam musa garba shine daraktan cibiyar bayar da horo a fannin kaɗe-kaɗe da wake-wake cfm taya da ke mai da wuya ake ce mamman ya ɗauki waƙan wani yayi kun san yana da wani waka da ake ce a maryam sai da na ji da kai na tambaye ki mamman wanga a maryam ki saboda mini da ka yi shi yake mini lokacin da ya fara ba da karatu ya taɓa zuwa don mai ya zo ɗauka albashin shi sai ya gamu da wata yarinya bai san ta ba bata san shi ba haka sun kaɗu yarinya ya kai shi gidansu kamar girman da eh, yarinya ya yi mamman saboda shine mamman ya tsira mishi wannan waka da dama daga cikin matasan da suka rungumi sana'ar waka sun ci amfanin zaman su da alhashi mamman barka kamar yadda mamman sani mati ya canza sheka daga hip hop zuwa makaɗin gurmi da ya fara yi da ya koya min kiɗi na gurmi ya ci gaba da mm, buɗa min cikin shi ne game da hira abin da shahi al'adu ga yadda yake ganin shi ya ya kamata a ta da aikin al'adu al'adu kuma ba wai sai abin da ya shafi kiɗi ne kaɗai don saboda abin da mutane suka sani abin da ya ne wajen kiɗi mai mutum ne wanda ya rubuta littafai kamar guda uku. wani binciken da mawakin ya gudanar a garuruwan kewayen tafkin chadi ya ba shi damar gano wani gurumin da ke kan hanyar bacewa a halin yanzu duk da cewa shi ne kayan kiɗin da ya fi kowane shigaran al'ummomin wannan yanki in ji wani abokinsa musa Kambai garba. kamar an ka ɗauka duka ah, difa da abin da ya kai chad har wajen kamaru da nigeria wannan bakin cikin wannan akwai makaɗe abin gargajiya na cewa biram shi kaɗai wanda yake da shi malam barka ya samu ya je gurin mutumin nan ya horar da shi kuma ya iya shi kaga wannan ma husa'a ce na karfafa ah, ah, al'adunmu na gargajiya tun da tunan buramkin namu ne na Nijar adamu da mu san shi ba kuma Allah ji kanshi Allah sa kuma magabata abin da ya yin wannan su ga kokoshi su ma su kama mishi ka aje a manta daga zuwa zana'ida an kare hikenan shiru amanci jami'i a gidan raya al'adun kasar nijar da ake kira sai oj Muhammad Barka ya rasu ne a wani lokacin da yake gabda zuwa ritaya ya bar mata ɗaya da 'ya'ya goma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Ubangiji Allah ya ji kanshi ya kuma ba da haƙuri ga sauran 'yan uwa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau mazaunin ƙasar Amurka da ke jihar North Carolina kuma bari mu bar bakon namu gabatar da kansa da kansa. Salamu alaikum jama'a. Ni dai sunana Agali Abulle dan jihar Bangkok ne na aka yi ne Na zo garin Yamai tun ina yaro kuma shekara goma sha biyu haka. na shiga business a kasuwanci da kasuwanci na yi harkar business din taxi tun alif dari tara da saba'in da tara na zon yamai ina nan sai duk rayuwa ta dai garin yamai na yi shi dan sai alif dari tara da tamanin da takwas da tasa'in da takwas na zo kasa amurka to kakin mu zo amurka me burin da ya sa ka ɗauko niyya zuwa amurka niyya zuwa amurka wani abokina ne na yi misi hanya na yi mishi visa sai ya zo nan sai yana tura mini pictures yana duka hotuna yana tura mini yana ce a gali kaya ku zo nan kuna can kuna wahala ina harkokina suna yi yadda ya kamata wallahi sai na taso da hotunan dai na sai na kullum yana kira na kullum yana kira na kullum kullum sai ni ce ta bari dai ni ma yi visa da in kuma Allah ya kaddara da na je neman visa Allah ya kaddara na samu sai na zo da na zo kuma abin da nake tsammani ba haka na iske ba da na zo da na zo new york na sauka da na sauka na yi kwana uku sai na hawara aiki da na hawara aiki na ga aikin ba abun nan muke ji bane ga amurka kenan kana cewa kasuwancin da kake a nijar ya yi maka abun da ka iske nan lokacin da ka zo amurka zo kana hawara kwarai ba kusa ba nesa ba kusa ba ma na zo dai da na zo na iske wani bawan Allah da bai da lahiya ana neman kudin jirgi da zai mada shi gida to ina da tikiti na kasan lokacin nan tikitin ka kana iya ka ba wani ya koma da shi sai na bashi dan da na bashi ya tahi inda ban bashi tikitin ba da bani nan a Amurka yanzu tunda ta koma zan yi wannan bashi tikti yanzu kuma sai na sai sabon tikti na ga kuma mutum ta zo sai mutane suna cewa kai hankuri harkokin na yi ne sai na zama haka nan daga nan dai ne sai na kashe nan gwam da na zo gaskiya harkokin na suna yi Niger gaskiya kenan a takaice yanzu shekarun ka nawa a nan Amurka da na zama a New York na ya wata shida mun ka tashi da sahi tun karhe shida sai sai karhe tara da dare in kun tafi da aiki ko in kun tafi aiki mun tafi aiki hmm. daga karhe shida kana bisa ka hauka sai sai karhe tara da dare ka zo gida koma abinci ma wani bi aiki na sai ka kwanta kuma da sai kana kuma da sai ka koma kare shidda sai wani dan uwan mu da ya zan babu nan wajen north carolina sai muka zo wajen gaisuwa da suwa da muka ga garin muka ga garin da ya hidima a new york sai ba mu koma new york ba sai muka zauna nan na alif dari tara da tasa'in da sakon daga nan wurin muka zauna nan sai muka fara aiki cikin kam kenan zama mu kenan nan har yanzu dai muna kenan za mu ce yanzu dai ka kwa shekara 20 a nan amurka shekara 20 to cikin wannan shekaru 20 da suka gabata wani kira gare ka ga matasa wanda ke a yanzu haka a nan amurka ko wanda ke sauraron mu ko wanda ke bukata su masu zo na amurka domin samun sauyin rayuwa ni a gani na dai in dai mutum ya tambaye na ra'ayina mutum yana samun abin yi a gida ya iya zauna ya kamata ya zauna a gida da ya zauna da harkokin na nan ba kamar da bane sun canza kai haba kada harkokin ba dai bane kenan kana cewa aikin ma yanzu in aikin kai ce ma da wuya ka samu aiki da ko da babu mutane da yawa da kullum kana iya sake aiki lokacin lokacin da muka zo kenan kana cewa kana cewa mutane dama suna wahala kwarai ba gani nan ma mutane na wahala sosai ma wallahi nan sai mutum kana zuwa masallaci zaka sani mutane na wahala sai a ce ma wani wani wata uku bai biya kudin daki ba ana son a kore shi kin gidan shi kuma wannan mutanen mu na gida Hausawa Niger Nigeria kamar da Chadi babu wanda babu Afirka ko ne ko ne akwai wanda ke cikin matsala na wadanda suna suna daina ana amurka tunda gida gida ne komi ne ne gida gida ne yana da sa'a mutum yana da sa'a komi ka san sa'a ne kuma wani sai ka zo kai shekara ashirin wani ya zo kuma shekara biyu kuma ka gani yalla ya bude musu hanya inda shi sa shi abin nan samu kaddara ce ga Allah ya bude ma hanya ka samu hanya shi kenan mai gaskiya ba abin da mutane suke tsammani ba ne. to ga ganin ka kenan rashin aikin yi shi na yasa mutane suna barin kasashen su suna zuwa a nan turai. wasu rashin aikin ne wasu kuma tsammani suke yin suka zo nan turai suka ga wani ya zo turai shekara uku shekara biyar ya yi gida ya yi kaza ba su san abin da mutum ya samu kudin gidan nan da suke sa mutane suna gurin zakwato dan mun an ce akwai mutane masu ayyukan asha domin su samu kuɗi suna shine in suka ga suka tura kudi aka yi musu abubuwa san aza kamar sun yi aiki na sun samu kudi kuma ba a san ba cikin abin da suka samu ya yasa kakka ga dan wani ya je turai ya samu kuɗi ya yi wani abu ka aza kamar kudin halal ne ya zo ya yi duk mai aiki dai kudin halal dai kahin ka yi gida hawa sai ka kwashe shekaru da yawa tunda kahin ka tara kudin nan ba wasa ba ne tsara kudin ne da wuya amma mutane na can ba su sani ban kacce mu mutum ka zamana sai ce ma dan me ke kake can wurin ba san ba mutane sun makale nan wasu wasu sun makale nan wurin a san da za su muna shi ana ce akwai wasu kwashe shekaru da shekaru ba su je gida ba kwarai ma ko da yawa ko da yawa wadanda wasu sai ka ga mutum ya shekara talatin nan ta zuwa gida ya za yi ya zo ya makale babu kudi babu ajiya ya za ka yi ba sai ka yi hankali da wahala da Allah ya saka kash a gali abulle lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbi mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu a gali abulle dan kasar Nijar wanda ke zaune a jihar North Carolina da ke na kasar Amurka. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Madalla a gaida Abdulaziz Adili turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙanmu ta farko a yau ta fito ne daga Bashir Kansala mai tukunya dirin daji a jihar Kebbi inda yake cewa Salam sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya ya kamata hukumar 'yan sandan jihar Bauchi a Nigeria ta gaggauta gudanar da bincike akan kisan da aka yi wa wasu matasa uku a wajen bikin tunawa da haihuwar wani abokinsu da aka yi a unguwar yalwa ta jihar Bauchi. Muna addu'ar Allah ya ƙara kawo mu ƙasarmu Najeriya zaman lafiya amin. sai kuma saƙonmu na gaba daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar kebbi inda ya ce muna kira zuwa ga al'ummar nigeria kasancewa an fara kiɗan gangar siyasa kuma 'yan siyasa sun fara kusantar al'umma domin neman goyon bayansu inda a wannan lokaci zaka ji 'yan siyasa suna yi wa al'umma kalamai masu daɗin ji wanda kai talaka idan ka ji irin waɗannan kalamai na 'yan siyasa da kuma ire-iren alkawalan da suke yi sai ka ji cewa idan ka zaɓe su sai ka yi tunanin cewa abin da suka faɗi zai kasance kamar yadda suka faɗa ko kuma yadda suka yi alkawari ga kuma saƙo daga shehu adamu rijau inda ya ce hakika kashe akalla sojojin najeriya hamsin da 'yan boko haram suka yi a wani hari da suka kai wani abin takaici ne kuma hakan wani abin sanya fargaba ne a zuciya to ina kuma ga fararen hula kenan allah ya kyauta Wasikar mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Adamu Habu Umar Injiniya inda yake cewa Salam VOA Hausa. Hakika wani harin ƙunar bakin wake kan taron masu bikin Mauludu a jiya Talata da ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane da dama a Kabul babban birnin Afghanistan wani abin tar da Allah wadai ne. Muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu harin. To amin amin. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai zama babban kuskure a juyawa Saudiya baya duk da cewa akwai hannunta a kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi da ke zama a Amurka. Kafin ya kama hanyarsa ta cin kafin ya kama hanyarsa ta zuwa hutun cika ciki wanda ake kira thanksgiving a turance shugaba trump ya faɗa wa manema labarai a fadar gwamnati ta white house cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batu na haƙƙin ɗan adam yayin da wutar daji yayin da wutar daji da ake wa lakabi da campfire a jihar california ke sassautawa bayan ta kashe akalla mutum ɗaya, jami'ai da mazaunan yankin sun mai da hankali wajen neman 'yan uwa abokan arziki da makwabta hukumomi sun ce akalla mutum ɗari tara suka ɓace A yau Laraba, Majalisar 'Yan Sandan Ƙasa da Ƙasa da ake kira Interpol ta zaɓi Kim Jong-yang na Koriya ta kudu a matsayin sabon shugabanta. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau kuma muna so mu ji ra'ayoyinku ne a akan hare-haren 'yan Boko Haram da ke faruwa a cikin 'yan kwanakin nan. Shin a ganin ku me ke kawo su? Yanzu a madadin Amina Buhari auna da ta taya na gabatar da shirin da mai Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Justin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.